tabbatattun bayanan da muka samu yanzu yanzu nan daga jihar katsina na cewar gwamnatin jihar karkashin jagorancin aminu bello masari ta yi nasarar kubutar da ɗaliban makarantar na kankara su 340 da ke hannun maharar da suka sace su ranar juma'a da ta gabata suna hannun gwamnatin kuma suna cikin ƙoshin lafiya na yi bincike bisa ga bayanan da muka samu daga waɗanda suka gano wani al'amarin a idonsu cewa a wani daji ne da ke jihar zamfara nan ne gwamnatin ta je ta karɓo waɗannan ɗalibai su 340 kuma a yanzu suna birnin katsina inda ake shirye-shiryen gabatar da surin gwamnan katsina kuma ya yi wa al'ummar najeriya bayani akan nasarar da aka samu na kubutar da waɗannan yaran waɗanda duniya baki ɗaya aka yi tur da allah dare da ya sace sun da aka yi wannan nasarar da aka samu ko shakka babu ba karama ba ce ganin irin fargaba da tashin hankalin da al'umma suke ciki ba ma iyaye da 'yan uwa waɗannan ɗaliban ba a'a har da jami'an gwamnati da masu faɗa a ji a kan sha'anin tsaro na najeriya hankali ya tashi wanda ya jawo ma gwamnatin bakin jini kwarai da gaske a kan sakacin da aka yi wanda ya kai aka sace waɗannan ɗalibai a cikin dare baki ɗaya ba tare da wani ya ɗauki matakin hanawa ko ƙalubalantar wannan mugun aiki daga aikata ba ko da lokaci daga yanzu dai ana sa ran gwamnatin jihar katsina ko shi gwamnan zai fito ya yi bayani akan wannan nasarar da irin matakan da aka samu da kai aka samu wannan nasarar na kubutar da waɗannan ɗalibai wanda mataki ne irinsa na farko da aka samu irin wannan irin wannan mummunan aiki da aka aikata kuma aka yi nasarar kubutar da ɗaliban ba tare da wani kace na ce ko kuma hasarar rayuka ba umar faruk musa amurka da abuja nigeria